a jikina don suna saka min ido masu gulma da zagina na ɗauka hakan ado duk mai hankali ya san ruwa gatan bado sai a ƙara ƙara haƙuri malam ciwon ido ko ka so ni dai ko ka zage ni dai na rantse ba ka taɓa canza min kaddara dare ga dare Allah ne ya ka dangare e ina ci da waka wasu na sana ko a jikina don suna saka min ido masu gulma da zagina na ɗauka hakan ado duk mai hankali ya san ruwa gatan bado sai a ƙara ƙara haƙuri malam ciwon